العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين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 a yau 28 ga watan 6 miladiya 2016 wanda ramadan yau yana da kwana 23 da watan ramadan hijira 1437 wanda ya daidai da 28 ga watan 6 miladiya 2016 cikin tafsirin manalitafin Allah maɗaukakin sarki muna cikin suratu maryam gabanin mu fara akwai tambaya guda daya wannan yana cewa malam idan wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gaban musulmai sai suka kashe shi dogaro da cewa gwamnatin Najeriya ba za ta yi komai akan akan shi ba shin sun yi daidai ko malam wai wajibi ne sai an biya diyyar wannan kafirin da aka kashe alal hakika, hukuncin duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine a kashe shi wannan shine hukuncin idan musulmi ne ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba tare da wani abin da zai iya zama uzuri gare shi ba dan ya zama da yayi zagin a bisa tsananin farin ciki kamar yadda ya zo hadisi mutumin da ya ce Allahumma anta rabbi Allahumma anta abdi wa ana rabbu kun ga wannan kafirci ne amma manzo Allah ya ce afza min shiddatil farq da haka idan ya zama yayi zakin babu wani mani'in to wannan yayi ridda ya bar addinin musulunci wanda kuma dai ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama hukuncin sa kisa wasu malamai suna cewa koda ya tuba za a kashe shi wannan tuba zai amfane shi ne tsakanin shi da Allah amma dai hukuncin kisa ya hau kan shi kamar yadda mai tambaya tambaya idan wani ya zage manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gaban musulmai sawa musulmi ne ko ba musulmi ba sai suka kashe shi sun yi daidai dogaro da cewa ko da an miƙa shi ga gwamnati ga hukuma ba za a kashe shi ba ba su yi daidai ba ba daidai ne ɗaukan doka a hannu domin wannan wata kofa ce da in an buɗe ta to Allah kaɗai ya san mutanen da za a halaka ba da haƙi ba domin idan yau na yi kururuwa na ce ga wani ya zagi manzan Allah aka taro a kashe shi gobe ni ma wani yana iya kururuwa a kai na ce na zagi manzan Allah ni ma a kashe ni je ba a kan wani to kaga za a yi ta tafiya da abinda ba a san inda zai kare ba hukunci shugaba ne yake yin hukunci ba kowa da kowa ba shi yasa ko da an je gurin alkali ba kurin da an ce ga wani yayi zaki ba alkali ne ce je a kashe shi sai yayi tambayoyi sai yayi bincike sai an tabbatar da abin domin wanda din nan da za zo ce yayi zaki zai yi wa akwai wani abu tsakanin su da zai sa su mai wannan sharri din dan ganin bayansa abu ne mai sauki a gurin wasu su wa wani irin wannan to da haka idan mutum ya irin wannan ana kama shi ne a mika shi ga hukuma shi ma shugaba in ba shi ne alkali ba ba zai ce a kashe shi ba sai ya kai shi gurin alkali ya yanke mai hukunci ku cewa ai ba za a kashe shi ba a gwamnatance wannan kuma nauyin yana kan hukuma yana kan gwamnati yana kan alkali yana kan duk wanda yake da damar ya ba da izini ko ya tsaye mai da haddi na Allah kuma bai yi ba to wannan shine ya laifi amma ku jama'a da kuka mika shi ga hukuma kun sauke nauyin ku da Allah ya dora muku ba za a tambaye ku ba dan me ko ba kashe shi ba ba wai dan bai cancanta a kashe shi ba a'a duk wanda ya zagi manzo Allah kamar yadda muka faɗa hukuncin sa kisa to amma yanzu wannan akwai buƙatar tambayoyi ya tabbata yayi kuma idan har yayi din a irin wani yanayi a irin wani dalili a wani abuwa duk akwai abuwa da za a bincika kun ga Allah ya hana mu zagi ababen bautar waɗanda ba musulmi ba dan kada zagi Allah idan ya zama na musulmi ne ya zo ya zagi abin bautawarsu suna bauta wani gushi ko sun sa hoton wani abin zo yi zagi su ma suka yi duk waɗanda abuwa za a kalle su sannan kuma za a tabbatar abin haka ne ko ba haka ba sannan sai a yi hukunci da aka ɗaukan doka a hannu ko ma wace iri ce ba daidai ba ne mutane su dinga yi domin idan muka tafi akan haka to hayaniya ce da eh, tashin hankali zai mamaye mutane amma bidiya wanda yake na kafiri idan bayan abin ya faru gwamnati ta bincika ta tarar da cewa tabbas wannan abin da aka faɗa gaskiya ne babu wata diya da za a biya dama ai kafiri ma ba kowane kafiri ake biya diya ba Allah ya yi bayanin wannan cikin suratul nisa Allah ya yi bayanin shi tafsilan fa in kana min qaumin wa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fadiyatun fadharir raqabatin mu'mina in shi mu'mini ne amma mutanansa makiya ne shi musulmi ne amma dangin sa da waye arna ne fa tahrir raqabatin mu'mina wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun badiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahrir raqabatin mu'mina idan ya zama wanda tsakaninku da shi ne akwai alkawari kafirai ne na amana suna zaune a karkashin zimba an sanya mu sharadai kamar yadda ya zo a tsarin musulunci sai ya zama an sami kisa wani musulmi ya je ya kashe kafiri ba da haƙƙi ba to za a ba su diya kuma a yanta baiwa amma in ya zama wanda yake kafirai ne wanda ake fada da su ba zaman amana muharabun ne yuharibuna almuslimin suna yakan musulmai wa yuharibuhum almuslimuna musulmai suna yakan su da haka aka zubar da jinin shi wannan jinin shi hadarun ne ba za a biya komai ba da haka irin wannan kadiyar ya danganta ga yadda abu yake sai an koma in tabbas an yi wannan zagin afi kisan to kisan da aka yi a yadda aka yi tsarin da aka yi kisan ba daidai bane amma wanda aka shi ya cancanta aka shi amma tsarin yadda aka yi kisan ba daidai bane ko ba ya kamata ke hukunci da aka in wanda ne ba wani abin da za a biya amma kuma sai a gefe kuma lallai za a dawo a kalli yanayi da kuma al'umma suke rayuwa da abin da zai je ya dawo da aka dai wannan shine hukunci na abin da yake da haka ba daidai ba ne mutane su dinga daukan doka a hannu dan ana yin haka ba wanda zai rayuwa rayuwa mai kyau zai zama rayuwar mutane al'amuran mutane za su dinga shiga cikin rudu domin ba kafiri ba ko musulmi ne aka ce ya zagi manzo Allah kun ga kashe shi za yi idan ya zama wanda ya ce wanda ya zagi manzo Allah an kashe shi wanda ya ce wanda ya zagi manzo Allah an kashe shi kun ga akwai matsala kuma zagin da ba kowa ba ya tabbatar da shi ba yau in zagi ne misali mutum ne ya dau sufika ya bude murya kowa na ji ya kama sunan manzo Allah ya zaga irin wannan musulmi sun arzuka suka kashe shi a iya musu uzuri sabanin ma'ana fada tsakanin wani da wani kurin mutane zo ce jama'a ku zo da ya zagi annabi kaga wanda yana bukatar ayi bincike ba daidai da yake da wanda kowa ya ji ba kowa ya ji cewa an yi zagi to da yana da kyau idan muna dauka abuwa yadda yadda ya dace da manzo Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa لم يستطيع فبلسانه fa bi يستطيع wa manzo Allah ya ya faɗi waɗannan matakai ne domin me kowa akwai irin matakin da zai iya yawanci malamai suna magana taghyirul munkari bil yadi galibi za ga masu iko ne suke iya yin shi kawar da munkari da hannu galibi masu karfi ne da iko suke yi ko da ji wani malami yayi ko wani wanda ya tumba za ka tare yana da mabiya baya da magoya baya wanda shi karan kansa wani nau'i ne na shugaba da ba za a iya ma'ana tabarar ɗaya iya gama da shi ba da haka ba ana nufin kurin kowa da ya zama munkari ba ya je ce zai kawar da hannunsa wani sa'in sai ga abinda zai biyo kawar da munkarin da hannu ya fi ma'ana munkarin da aka kawar shi yasa malami suke bayanin hatta shi izalatul munkar yana da mataki mataki akwai inda za a kawar da abin ki abinda zai biyo baya kwatankwacin sa daidai da shi ne akwai abinda za a kawar da abin ki abinda zai biyo baya fi shi muni mutane ya zama ya suna shan giya idan ka batattake su ka kore su za su koma yin fashi kaga fashi ya fi shan giya muni ta bangaren wancan haƙƙi ne da ya tsallaka zuwa ga wasu mutanen dan za a tare wasu ne a kashe su a bige a kwace dukiya amma in shan giyar da suke a gefe ɗaya ne tsakaninsu da junansu kaga munkarin ya tsaya su kenan to kafin ka kawar sai ka yi tunani in na kawar me zai biyo gurin wani munkarin in ka kawar da shi abinda zai biyo kuma ya fi wanda ya kawar ka zo misali mutum ya abu ka kashe shi saboda ma'ana ya yi ɓanna shi kenan danginsa jama'a su sun yunkuro sun kashewa ne shi ma an yunkuro yaƙi ya haɗu kaga ma'ana munkarin da kawar sai zama abin da biyo baya fi shi yawa da haka malamin su yin bayanin maratibu a inkarul munkar maratibu inkarul munkar suna bayanin shi dake dake da haka almuhim duk lokacin da aka wani ba daidai ba to a mika shi zuwa ga hukuma shine abin da yake daidai ba ruwanka da cewa za a yi hukunci na daidai ko ba za a yi ba kai ka sauke nauyin da Allah ya tsora maka dan a samu zama lafiya da zama ma'ana cikin kwanciyar hankali kuma abinda da yawa daga cikin mutane suke mantawa din lalacewar shugaba ya fi babu din lalacewar shugaba ko me yake yi ko fajiri ne ke sa aqida ahlus sunna wal jamaa ba ai wa shugaba tawaye da fito na fito da kisa da daukan makami ko da fajiri ne saboda kin lalace su yafi babu yau aka ce kaddara a ce wannan hukuma da muke gani mun san dai tsari ne na demokaratiya ya kawo shugaban kasa shi ya kawo gwamna shi ya kawo ciyaman to a ce duk waɗannan masu mulkin yau babu su a ce federal ta janye yan sandanta a janye ss a janye duk wasu masu ba da tsaro da kariya ce mutane an ba ku rayu da karan kanku ka gani za a iya sati ɗaya lafiya ba zai yiwu ba kana jin sauki ne wani sa'an an taba kana ganin akwai inda zaka ruga ka je kai ko da ƴan sanda za su karbi cin hanci ko da ba za su yi gaskiya ba ko da za su yi kaza wannan dai samu su ya dan kare ma wani mai yawa wanda kai ba za gane haka ba sai in babu su inda za a ce yau duk wanda aka taba ba inda zai kai kuka shi shikenan sai dai Allah ya sa to rayuwa ba za ta yi ba kuma yanzu wani ganin waɗannan da suke zaune wanda in yayi laifi za a kai su gurin shi yake sa ba zai laifin ba wani ba zai ji Allah ya ce ba zai ce manzo Allah ya ce ba ba zai ji a'a abinda zai shi tsoro in yi za a rufe shi in yi za a daure shi in yi za a yi hukunci za a yi kaza wannan zai hana shi laifi din to da haka jin lalacewar shugabanci ya fi babu sai a yi da'a ba a cewa da karfin tuwo za a zo a kawar da shi ai fajiri ne sai a bi hanyar da ta dace domin wajen kawar da shi ana iya kuma haifar da abin da zai zama sharri ga al'umma gaba daya dukkan mu shaidu ne muna gani muna gani yanzu a duniya abin da yake faruwa in za su taso su ce to ana yin banna za mu kawar da ita da karfi sai a karshe ba su kawar da banna ba kuma sun haifar da wadda ta ninninka ta yawa duk wadda ta ninninka ta ta zama kuma sharri domin yanzu wannan karatu da za mu zo mu zauna mai tafsirin alkur'ani a mutum ya fita je kasuwa ya dawo mutum ya zo masallaci ya sallah har a zo a kiyamar lairi karfe ɗayan dare a fito a yi sallah karfe uku a koma gida wani ya fita ya tafi gona wani ya tafi masallaci wani ya tafi makaranta wani ya tafi wannan duka alkhairi ne karkashin shi ba ba kaɗan ba ba yau aka waye gari aka ce fitina ta tashi ba dama ka fito sallah ba dama a yi karatu ba dama a je kasuwa ba dama a je kaza to a lokacin zaka san ashe ba karaman ni'ima ce wannan rayuwar da kake a ƙarƙashin wancan gurbataccen shugabancin amma kana iya yin addinin ka a waye gari mutum ba zai iya zuwa masallaci ba ba zai je makaranta ba ba zai je gona ba ba zai je kasuwa ba ba zai yi ibada shi ba a cikin gida yana tsoro a ina ne to kaga wannan ba karamin tashin hankali ba bane dan haka kullum mu dinga duba maslaha da abin da zai je dawo gabanin mutum ya afka cikin wani aiki ubangiji Allah madaukakin sarki ya kara mana zama lafiya muna cikin suratu maryam ajiya mun fara da kissar annabi zakariya da irin addu'a da yake na Allah madaukakin sarki ya bashi ma'ana magaji wanda zai gaje shi wajen tsayar da addini wanda zai gaje shi wajen yin abin da Allah yake so yana cewa ya ne wa ya min ali yaqub ya gaje ni kuma ya gaje ali yaqub iyalan yaqub ya waj'alhu rabbi radiya ya ubangiji ka sanya shi radadde ma'ana ya yardadde cikin halayensa da ayyukansa idan mutum ne nagari nagartacce to yayi wannan addu'a kuma an kira shi an masa bushara da da cewa ubangiji Allah madaukakin sarki ya karɓa wannan addu'a zai bashi yaro ga ma sunan shi Yahya wanda gabanin shi ba wanda yake da irin wannan suna to daga nan yanzu annabi zakariya zai ci gaba da tambaya da kuma neman ƙarin bayani sai yake cewa inda za mu tashi kenan a yau قال رب أنا يكون لي غلام بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر إتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا نعم bayan an masa bishara da cewa zai samu ɗa Ga shi ne kamar yadda muka ji a baya ya tsufa kan shi ya yi furfura gaba ɗaya dan tsufa sannan kuma kamar yadda ya bayyana cewa matar shi ba ta haihuwa wa kanat imraati aqiran mata ta ce ba ta haihuwa wa qad balagtu min al-kibri ikiyya na kai matuka na kai ma'ana makura wajen girma to lokacin da aka ce zai samu ɗa yake cewa qala rabbi yace ya ubangiji anna yakunu li ghulam ta yaya zai kasance ina da ɗa ina da yaro wa kana timra'ati aqira ga dalilai abin da yasa ya waccan magana matata ba ta haihuwa wa qad balagtu min al-kibri itiya na kai matuƙa kuma wajen girma Kashi na ya bushe yayi rauni anan wani zai iya cewa me yasa yake mamaki cewa an ya kunu li guda, yaya aka yi mamaki alhali ya san kudura Allah Allah mai iko ne akan dukkan komai ya riga ya san haka wallahu ala kulli shay'in qadir inna Allah ala kulli shay'in su me yasa imamaki malamai sun bada amsa wajen guda uku amsa ta farko suka ce da yace qala rabbi anna yakunu li gulam istifhami ne amma istifhamu istikhbarin wasti'lam ba wai mamaki ne ba a'a tambaya ce ta neman sani ta neman a bashi labari ta yadda zai samu labarin ya abin yake لأنه لا يعلم هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز على كبر سنهما على سبيل خرق العادة aw ya bi an yatazawwaja shabba domin bai sani ba shin Allah zai bashi da tare da wannan matar tashi da ta tsufa gashi shi ma ya tsufa ya zama wani abu ne ya saba al'ada Allah ya ba su da irin wannan yanayi ko kuma za a umarce shi ne ya auri wata budurwa ya zama ba wannan mata bace zai haihu da ita aw bai ni. ko Allah zai mai da su matasa ne duka biyu kun ga yanzu bai sani ba to wannan tambaya tambaya ce ta neman sani qala rabbi la yakunu li gulam ya Allah ta yaya zai zama ina da da ina da yaro shin zan sake aure ne shin za a ba mu wannan ɗan ne a halin da muke ciki na girma ya zama wani abu ne da ya saba al'ada ko kuma a'a ya ubangiji za a dada mu baya a canza mana halitta to sai ya nemi ya hakikan lamarin yake kun ga kenan anan ba tambaya bace na mamaki ba yana ganin cewa Allah ba zai iya bane wannan amsa ta farko kenan amsa da biyu wasu malamai suka ce istifhamu ta'ajjubin ne tambaya ce ta ban mamaki min kama da Allah ina mamakin cikar kudrar Allah ma'ana an ya kudu li guda ta yaya zai zama ina da yaro wannan abu ne mai matukar ban mamaki kudrar ubangiji ta kai cika na kai ke mamakin cikarta amma amsa farko ta fi karfi amsa ta uku tana da rauni mai rauni ce sosai shine abinda da ibnu jarir ya ambata daga ikrima da suddi cewa yayin da mala'iku suka kira zakariya yana tsina yin sallah a wannan wurin sallah nashi wurin ibada nashi suka yi mai bishara da cewa zai samu ɗaya haya wai sai shi dan ya ce masa laisa haza ne da'ul mala'ika wannan ba ba kiran mala'iku bane wai shi dan sai ce mai baba mala'iku bane suka kira ka wa inna ma huwa da’ul shaytan shi dan da ya kira ka fa da kala zakariya shakku. sai shakka ta shiga cikin zuciya annabi zakariya cewa wannan kiran na shedan ne da haka dan wannan shakka sai ce Allah ya ni ligula to ta yaya zan samu dan dadin da haka ya nema a bashi aya da dalili amma a hakika wannan magana ce mai rauni magana ce mai rauni magana farko ta bi kowace karbi ma'ana ya tambaya ne saboda yana tunanin ta yaya dan zai zo masa yana halin yana tsoho da matarsa ko zai auri wata ne ko za a mai da su yara matasa sai ya ce ya faɗi dalilin cewa kana ce akiran mata ta dai ta riga ta zan ba ta haihuwa wa qad balaghtu min al-kibri itiya ni kuma na kai matuka na kai kurewa a wajen girma ma'ana itiyar anan shine malamai suke cewa yana nufin ma'ana ya riga ya bushe domin kalmar itiyan asalinta daga utuwan ne sai aka canza wawu din ya koma ya sai ya zama ta zo da ma'anar iti al-iti kuma ana itlaqin ta a larabci alal kibari mutanafi kan girman da ya kai matuka kun ga mun ce ya kai shekara 95 da kaga girma ya kai matuka kenan to da haka sai ya amfani da wa qad balaghtu min al-kibari itiyan ma'ana na kai matsayin da girman nawa ya wuce girma da aka kalmar ikiyar anan tana nufin ma'ana babba wanda girman nashi ya kai girma haka wasu malamai suke bayanin ma'anar ita wannan kalma ta ikiyar wasu kuma suka ce kalmar ikiyar tana akwai karatu akwai inda karanta ayat da suka ce haka yake a masafin ubai haka nan ya ibn wasab da hamza da kisa'i sun ce ikiyan bi kasr al wasu ma sun ma'ana karanta ta a usiyan suka ce daidai ma'anarsu ɗaya shine ma'ana idan mutum ya kai matuƙa wajen girma da haka yake cewa to ya Allah ya zai zama ina da ɗa alhali na kai irin wannan matsayi na girma ala sai ya ce zalika kala rabbu. haka nan ubangijinka ya faɗa huwa alayya hayyin abu ne mai sauki a kaina wa qad khalaqtuka min qablu na halice ka tun gabanin haka walam taku shay'a ba kasance komai ba qala kadhalika qala rabbuka anan haka yi a cikin suratu ali imran qala kadhalika allah yaf'alu ma yasha haka nan allah yake aikata abin da ya ga dama da Allah ya ce kazalik suka ce khabar ne na mubtada mahzuf taqdiruhu al-amru kazalik sai zama al-amru mubtada kazalik shine khabar da haka lamarin haka yake ba makawa zaka yi wannan yaron da aka ambata ba makawa kai din haka lamarin yake kai din babba ne ka girma haka lamarin yake matar ka din ba ta haihuwa amma duk da haka din zaka haife ma'ana yaro sai zama kazalika kamar tabbatar da abin da ya faɗa ne a baya cewa anna yakunu li gulamu wa qad balagani al-kibar wa imra'ati aqiran wa kanat imra'ati aqiran anna yakunu li gulamun wa kanat imra'ati aqiran wa qad balagtu min al-kibar itiya sai aka ce kazalik Ai eh, haka lamarin yake al'amru kazalik lamarin haka yake duk wannan abin da ka faɗa haka yake amma dai da haka zaka samu da wanda ce kazalik dinnan fi mahalli nasbin tana mahallin nasaba ne sai ya zama an mata nasaba da qala da zalika anan sai ya zama qala kazalik yace haka sai ya zama wane ne ma'ana yace qala kazalik suka ce sai ya zama ayar gaba za ta fassara mana waye faɗi wannan ko kuma gaba ta ayar ta gaba da yace qala rabbuka huwa alayya hayyin sai zama ubangiji ne yace kazalika haka lamarin yake huwa alayya hayyin wannan lamari ne mai sauki ba wani abu ne mai wahala wa qad khalaqtuka min qablu na halice ka tun gabanin haka ka manta ne da babu kai Allah ya samar da kai hatta alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه turja'un? da haka duk wanda gani da babu shi Allah ya samar da shi to kaga kenan halittar ka daga babu aka samar da kai to wannan ne kuma zai wahala yanzu ga ka ga miji ga mata duk sinadarin haihuwar ɗaya ya haɗu akwai miji akwai mata da haka in an samu haɗuwa za a samu da kame da al'ada ta gudana to da can kai ma an halice ka walam ta kushai'a baka zama wani abu ba da haka yanzu ma ba wani abu ne mai wahala dan an samar da kai wannan kamar irin misalin da Allah ya buga masu inkarin tashin alkiyama Allah ya ce awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a dan adam da yake inkarin tashin alkiyama baya tana cewa mun halice shi da ba komai bane dan haka shine ana aka ce wa lam taku shay'a wannan yana cikin dalilan da wasu malamai suka ce duk da babu shi ba wani abu ne da babu shi ba wani abu ne wannan qadiya ce da take tana da alaka da malaman da suke ilmul kalam shin halil ma'dumu shay am laysa bi shay abinda babu wani abu ne ko ba wani abu ne to zana ce ai anan Allah ce walam taku shay'a Allah ya kore cewa shi ba komai bane ma'ana babu shi da haka abinda duk babu to babu ne to wannan dai wa wani lamari ne daban anan sai yake cewa wa qad khalaqtuka min qablu wa taku shay'a na halice ka tun gaba ne baka zama komai ba haka yanzu annabi zakariya ya samu amsar abin da yake tambaya amsar ta fito ta ina amsar ta fito da Allah ya ce kazalika tunda ai ma mun ce maganar ta birin jahi yana tambaya ne cewa shin a yadda yake zai haihu ko zai auri wata matar ko za a mai da su matasa to sai Allah ya ce kazalika ma'ana yadda kake din na haka za a baka da a irin wannan da matarka din da kai dan da girmanka a hakan za ka samu da yanzu me ya rage zai yi ne sai ya nemi ubangiji ya sanya mai alama qala rabbi ja'al li aya qala rabbi ja'al li aya qala ayatuka alla tukalliman الناس ثلاث layalin سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا نعم قال سيتي رب اجعل لي آية يا الله كسنيا من علامة الله كسنيا من علامة قال آيتك سيتي علامرك آية ذا أباك ta yadda za a gane cewa matarka tana da juna biyu Allah tukalliman nas shine ba za ka yi wa mutane magana ba salasa layalin dararrake guda uku sawiyan alhali kana nan kalau lafiya kalau ba abin da ya same ka wannan anan annabi zakariya na roƙon Allah ya sanya mai aya aya anan ana nufin alama wadda zan gane cewa abin da aka yi min bishara da shi na ɗa ya samu wasu malamai suka ce ya nemi aya ne dan ya ƙara samun nutsuwa na abin da aka yi mai bushara dan ya ƙara samun nutsuwa kamar yadda annabi ibrahim ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalan tu'min qala bala liyatma'inna qalbi qala awalan tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yace baka yi imani ba ne da annabi ibrahim ya ce, Allah nuna min yadda ya yake rayuwa matattu Allah ya ce baka yi imani ba ne ya ce na yi imani ya Allah sai dai dan zuciyata ta ƙara samun nutsuwa kan wadda take da ita shi ma ya roƙi aya ne dan ya ƙara samun nutsuwa wasu ka ce ayar da yake nufi shine ya gane cikin ya shiga domin farkon shiga ciki ba a ganewa yayin da ciki ya shiga ranar da ya shiga sati ɗaya biyu uku ba a iya ganewa sai mace ta ga al'adar ta bata zo ba ta da wani lokaci sannan sai ta gane cewa to yanzu ta samu juna biyu to yana roƙon a same alamar da zai gane matai ta samu juna biyu sai Allah ya ce ayatuka alamarka Allah kalliman nasa shine ma'ana ba za ka yi mutane magana ba ai an tamtani kalam idan ba za ka yi magana fala tusiqu ba za ka iya magana ba salasa layalin kwanaki guda uku cir dare da rana dare da rana ana Allah ya ce salasa layalin dararraki guda uku amma a can cikin ma'ana a suratu ali imran ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce salasata ayyami qala ayatuka alla tukallima nasa salasata ayyami nan kuma ka ce salasa layali, sai nuna kwanaki uku da dararrakinsu. su can an faɗi ne na an faɗi dare sai zama kwana uku cir kowane kwana da daren shi gaba ɗaya da haka ba za ka iya yi mutane ba salasa layalin tsawon kwana uku da yinin da daren rakin gaba ɗaya sauyiyan kana halin ƙarau sauyiyan anan ma'ana ba wata cuta ce ta same ka ba ba kullum cewa kai ba ba cutar rashin magana ce ta same ka ba a'a kurin Allah ne zai sa ka sayin magana Shi ne ma'anar sawiyan wasu fassara sawiyan ana nufin kwana uku a daidai ɗaya bayan ɗaya Sheikh Muhammad al shanki ya yace wa hadha ghairu sawab wannan ba daidai ba ne, ba ma'anar aya kenan ba sawiyan anan ma'anar shi ai sawiyul khalqi halittarka tana nan daidai salimul jawari gabanka suna nan kalau ma ka kharasun wala bukmun ba ka da cutar rashin magana ko cutar rashin jin magana walakin naka mamnu'un min al-kalam Allah ne ya hana ka magana ala sabila kharqil ada kamar yadda ma'ana wani abu ne da ya saba al'ada to haka ba za a baka dama kai magana ba to idan kaga ka samu kanka cikin wannan yanayi din to matarka ta samu ciki matarka tana da ciki da haka tunda yanzu ba za ka yi mutane magana ba sai dai ishara sai dai nuni wannan ya sa malamai suke saɓani, bai hukuncin wanda ya ce ba zan wawa da magana ba ce wallahi yau ba zan wawa da magana ba har rana ta faɗi sai ya mai nuni da hannu abin da ya gane shin ya yi magana ko bai ba to wannan malamai na tattauna mas'alar a ƙarƙashin wannan aya domin kun ga Allah ce Allah to man nasa salasa yadin sawiya sai ce fa kharaja ala qaumi ko fa ala qaumihi min al mihrab fa auha ilayhim sai ya musu nuni da Allah ya ce alamun shi ba zai iya fita ba to sai ya ba zai iya magana ba sai ya fito wa mutanansa min al mihrab da gurin da ya addu'a fa auha ilayhim sai ya musu nuni an sabbihu bukratan wa ashiya su tsarkake Allah safiya da yamma to tunda yayi nuni ashe ya nuna baya cikin abin da aka ce ba zai iya yi ba kenan nuni ba magana bane sai zuma da suka ce idan mutum ce wallahi yau ba zan wawa magana ba har rana ta faɗi sai ya masa nuni zai tafe shi wannan na nan sai ya haka yin ishara da kafi eh. to yayi mai magana ko bai ba wasu ka ce to ai baya cikin magana wasu ka ce za a koma zuwa ga urfi al'ada meye yi al'adan mutanen garin ka ce na daina wa na magana shin nuri ya shiga ciki ko bai shiga ba sannan a ƙarƙashin wannan aya sukan tattauna matsalar wanda ya zan baya magana amma sai ya saki yana da mata amma baya magana bebe ne ko kurma ne wanne ne baya magana kurma ne baya magana ko bebe bebe ne ko baya magana ko kurma to kaddara bebe ne baya magana sai ya dau takarda sai rubuta matan shi na sake ki saki daya sai ya bayar shin wannan daidai yake da wanda zai magana shi na saki ko kuma mutum ne bai magana ba yana magana amma bai magana ba kurin sai ɗo biro takarda rubuta matan na sake ki saki ɗaya bata suka ce yayi saki yayi domin anan fa auha ilaihim yayi musu ishara wannan ishara ɗin ta nuna cewa wani abu ne da aka fahimta da gare shi kuma aka yi aiki da wannan tunda da ya musu isharar cewa an sabbihu bukuratan wa ashiya sai kuma suka yi tasbihi din suka yi abin da sai nuna ashe ishara daidai take da magana da haka wanda zai yi ishara ta alamar saki ga matar shi ba tare da ya magana ba ya yi mata nuna cewa ya sake ta in aka je gurin alkali ce eh, ya sake ni da ke ya sake ki ishara yi mun wannan ishara kuma kowa zai gane saki ake nufi sare to wannan sakin ya yiwu ba za a ce sakin bai yi ba dan malamai tana cewa wani yana nawa al ma'ana daidai take da magana wasu suka ce fa auha ilaihim ka kataba lahum fil ardi rubuta ya a ƙasa da ya bi ta ba iya magana sai musu rubuta musu cewa ku yi tasbihi bukuratan wa ashiya safiya da yamma wasu ka ce abinda ma'ana yi ana anan ya yi musu umarni sai tasbihi bukuratan bukura shine da sassafe ashiya kuma shine karshen rana can a cikin suratu ali imran Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana wannan abinda zakariya ya umarni da shi na cewa a yi tasbihi safiya da yamma Allah ne ya umarci annabi zakariya da shi ya ce wazkur rabbaka kasiran wa sabbih bil ashiyi wal ibka da haka Allah ne ya umarni da shi shi ma da ya fita sai umarni ga mutanensa cewa su je su yi wannan aiki din dan an ce fa'awa ilayhim fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab al-mihrab suka ce shine gurin bauta su ce gurin da suka keɓe don su bauta wa Allah maɗaukakin sarki shi ake kira mihrab wasu kuma suka ce a'a mihrab ne gurin da yake da tudu arfa'ul mawadi wa ashrabul majalis suna yin wannan guraren sai su ɗan ɗaga da ƙasa su tudu don guri ne da ake zama a yi ibada ko a wani abu makamancin haka da haka da ya je. sai ya musu ishara cewa su ambaci Allah safiya da yamma wanda yake nuna kenan matar shi ta samu ciki din da haka har an waye gari ba iya magana din amma ya fito yi ishara da ambaci Allah sabiya da yamma sai Allah ya madaukakin sarki ya ce me ya yahya يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا نعم تو يزانا قدر a uslubi na alqur'ani saboda balaga ba buƙatar a ce mata samu ciki ta yi naƙuda ta haihu duk sai aka yi wannan saboda me wani abu ne da ba buƙatar sai an gaya ba. in kana bin kisoshin alqur'ani kai da kanka za gano ba buƙata yanzu wanda yake karanta wannan kissa din da ya ji an ce ya yahya kitaba bi quwwa kun ga baya buƙatar a gaya masa matar annabi zakariya ta haihu saboda me gabanin an faɗa masa sunan yaron a can ai cewa muna ba bishara da yaro ismuhu yahya to yanzu ga jan ce ya yahya da haka kenan har an haihu an samu yaran, kuma an sanya mai wannan suna din ya yahya ya kai yahya khudhil kitaba bi quwwa ka rike littafi da karbi ka rike littafin da karbi wa atainahu al-hukma mun bashi ilimi da hikima sabiyan yana dan yaro anan ya yahya khudhil kitaba bi quwwa ka riƙe littafi da da karbi ko dai zai zama mala'iku da suke kira shi ko ya zama ana ubangiji Allah madaukakin sarki ya kira shi amma dai zai iya zama kira ne na mala'iku suka ce ya kai ya aya, khudhul kitaba ka riƙe littafi anan malaman tafsiri suna cewa alkitab anan at-taura ake nufi domin yana cikin annabawan bani isra'ila da aka yi riƙe at-taura kun san attaura da yawa daga cikin annabawa na bani isra'ila da ita suke aiki kamar yadda Allah ya bada ya hako bi annabiyun allazina aslamu lil ladina hadu war da haka sai ya zamana anan khudhul kitab kitab? ana nufin ma'ana ya rike wannan littafi na attaura bi quwwa da karbi da karbi anan suka ce abinda ake nufi kada yi wasa da shi kada yi ma'ana sako-sako da shi ya rike shi ta hanyar karanta shi da lazimtar umarnin da yake ciki da barin da abin da aka hana shine ma'ana kuzil kitaba bi quwwa nan ba ana nufin quwwa ma'anawiya ba ya rike shi kam a'a ma'ana yayi aiki da abin da ke ciki ya nisanci abin da aka hana abin da aka ce kuma ayi yayi shine ma'ana kuzil kitaba bi quwwa sai Allah ce wa atainahu al-hukma min bashi al-hukma hukunci malamai sai ta maganganu me ake nufi da alhukum sai yi maganganu wanda kusan duk ma'anar su daya sabani ne na tanawu'i ba sabani bane na kishiyanta juna suka ce alhukma anan shine alfaham ko suka ce Allah ya bashi fahimta ai idraku ma fihi wal amal bihi fi hali kaunihi sabiyan duk da gashi yana yaro amma Allah ya bashi kwakwalwa yana gane a taura yana kuma aiki da abin da ke cikin at-taura din shine wa atainahu hukma sabiya mun ba shi fahimta mun ba shi ilimi mun ba shi ganewa mun ba shi jiddiya tsayawa kan abin da yake da azama da nufin alkhairi da tsayawa kan alkhairi da yin kokari alhali yana dan yaro karami shine wa atainahu alhukma sabiya da haka wasu anan suka ce ba ana nufin an ba shi annabci ba anan suka ce ba annabci ake nufi da alhukum ba suka ce da ake nufi shine abinda muka fassara cewa jiddiya tsayawa yin aiki da abin da yake cikin littafin gane shi littafin da haka wannan shine abinda ma'ana aka bashi har suna hakaitowa cewa yara ƙanana suna zuwa su ya yayi haya zo mu tafi mai wasa Ke ce musu malin la'iba kulikna ba dan wasa aka halice mu ba ba dan wasa aka halice mu ba kamar yadda ma'ana suka ambata imam muhammad al-amin shankiti rahimahullahu ta'ala yana cin, allazi yazharu li abin da ya bayyana gare ni huwa annal hukuma abin da ake nufi da al a cikin ayar al-ilmu nafi wal bihi ilimi mai amfani da kuma aiki da ilimin shine al-hukum wa zalika bi fahmi al-kitab samawi ta hanyar fahimtar wannan littafin da Allah ya saukar daga sama fahman sahihan kyakkyawar fahimta wal bihi da kuma aiki da shi ko wal amali bihi haqqan da kuma aiki da shi da gaske fa inna hadha yashmalu jami'a aqwali ulama fil ayati karima wannan ya hada dukkan maganganun malamai da suke kan wannan aya din domin asalin ma'anar al hukmu a lokacin larabci shine al man'u shine asalin ma'anar kalma al hukm al man'u sai suka ce to ilimi mai amfani da aiki da shi ayyukan hana maganganu da ayyukan da suke ba daidai ba shine ma'ana wa na al-hukma ai yana yaro wasu ka ce ai lam yablugh bai balaga ba zahiri abinda ake nufi yana matashi bai kai matsayin dattijantaka ba wasu ka ce yana dan shekara uku wasu ka ce yana shekara bakwai wasu ka ce yana dan shekara ma'ana biyu amma malamai dai suka ce sabiyan din tana nufin ma'ana yana yaro karami sai Allah ce wa hananan ai wa atainahu hananan mun bashi jin kai da tausayi alhanan huwa ma alaihi min rahma abinda Allah ya halice shi da shi na jin kai da tausayi mun bashi ma'ana tausayi shine Allah ya ce wa hananan ai mun bashi tausayi da jin kai min ladunna daga wajen wa zakatan mun bashi tsarkaka mutum da yake nisantar zunubi yake nisantar sabo yake kusantar Allah da abin da yake daidai shine ma'anar wa zakatan ma'ana Allah maɗaukakin sarki bayan ya ba shi tausayi ya ba shi kuma tsarkaka wa kana taqiyan kuma mutum ne mai tsoron Allah ma'ana mai kamanta umarnin Allah mai nisantar duk abin da Allah ya hana har wasu ma suna cewa bai taba aikata laifi ba bai taba yin zunubi ba amma nan bai tabbata a cikin hadisi ba Ba wani hadisi da yazo ingantacce da ya nuna bai taba yin laifi ba abin da ya tabbata dai a hadisi a abin da ya tabbata a ayi qur'ani mutum ne mai tsoron Allah mai kusantar Allah madaukakin sarki da ayyukan da'a mai nisantar abin da yake na sabu sannan sai Allah ya ce wa barran bi walidati bi walidai wa barran bi walidai mai biyayya ne ga iyayen shi mai da'a ne gare su mai musu biyayya ne mai kyautata musu ne sannan sai Allah ya ce walam yakun jabbaran bai zama mai girman kai ba asiyan mai sako jabbaran anan ana nufin mai girman kai ga da da'ar Allah mai girman kai ga da bin iyaye shi mai girman kai ga mutane da zalunci shine jabbir in ka ji an ce jabbar wanda yake azzalimi mai ji da kai da kafafa da isa to annabi ya bai zama haka ba mutum ne da yake baya takabburanci baya jeje da kai baya kin bin Allah baya kin bin iyayensa da haka mutum ne da yake mai da'a sai Allah ce bai zama jabbaran ba bai zama kuma asiyan mai sako ba sannan sai Allah ce wa salamun alaihi aminci ya tabbata a gare shi yau wulida ranar da aka haife shi wa ya mutu da ranar da zai mutu wa ba su hayya da ranar da za a tashe shi yana rayayye aminci ya tabbata a gare shi yau mawuli da ranar da aka haife shi Allah madaukakin sarki ce aminci ya tabbata ga wannan bawa na Allah madaukakin sarki a ranar da aka haife shi ma'ana zai zama cikin aminci da kwanciyar hankali da nutsuwa wasu malamai suka ce wa salamun alaihi ai amanun alaihi aminci kenan wasu kuma suka ce gaisuwa ce a lokacin ita ce gaisuwa sananna a wannan lokaci da haka abin da ake nufi kamar ka ce gaisuwa ta tabbata a gare shi amma gaisuwar a nan ai tana nufin aminci yau mawulida ranar da aka haife shi wa yau ya mutu da ranar da zai mutu wa yau mai ba su hayya da ranar da za a tashe shi rayayye waɗannan wurare guda uku su ne wuraren da ɗan adam ya zama yana da rauni a cikinsu lokacin da yake da bukata lokacin da bai da wata dabara ranar da aka haifi mutum kun ga zai fito baya iya yin komai yana da rauni baya iya komai sai dai an masa to amince tabbata a gare shi a wannan rana ranar da mutum zai mutu yana kan gargara mutuwa haka bai da wani tsimi bai da wata dabara ba wani abin da zai yi ba zai iya kansa komai ba sai da aka yi da shi to amince tabbata a gare shi a wannan rana cewa yau mai ba su hayya ranar da za a tashe shi yana rayi ranar alkiyama kenan ranar ma mutum bai da hila bai da dabara sai gurin Allah to sai aka ware waɗannan wurare domin su ne wuraren da dan adam ya fi buƙatar samun agaji anan za mu ga Allah ya sibata annabi Yahaya da wasibobi wa barran bi walidai ولم يكن جبارا ولم يكن جبارا عصيا والسلام وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت wa yawma su hayya can na Allah ce wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya duk waɗannan sibobi da Allah ya fita suna tare da wannan bawa na Allah haka nan daga cikin sibobin shi da Allah ya faɗa a cikin Ali Imran sura ta Ali Imran Allah ya ce fanadatu malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya sai Allah ya ce musaddiqan bi kalimatin min Allah mai gaggata kalmomin Allah ne suka ce abin da ake nufi mai gaggata annabi Isa ne Shi shine kalimatullah annabi Isa ake nufi wasu ka ce shi ake nufi sannan wasu malamai suka ce musaddiqan bi kalimatillah shine mai gaggata littafin Allah yana gaggata littafin Allah sannan Allah ya ce wa sayyidan shugaba ne jagora wa hasuran hasuran wanda suka fassara da cewa wanda baya zunubi wanda ce ma'ana hasuran shine wanda ya zama ba ruwan shi da mata ma'ana kaman ne ba wai dan yana da illa ba kamar da wasu ke faɗa cewa baya iya kusantar mata a'a ba wannan illa bace a'a Allah ya cire masa bai da bai damu da mata ba yana da ma'ana karancin sha'awa sai zama asur sannan wa nabiyan annabi ne min as-salihin wa sayyidan wa hasuran Mina salihin ko haka ayat take sai ya zamana bawa ne kuma wanda yake cikin nagartattun bayi na Allah wa nabiyyan mina salihin annabi ne daga cikin bana nagartattun bayi da haka sai zama anan Allah ya tabbata da wasu anan ma Allah ya tabbata da wasu in ka dauko ka hada wannan za su baka sibobin annabi Yahya wannan yaro da Allah ya ba annabi Zakariya anan me za mu fahimta Allah ya amsa addu'ar wannan bawa nashi da ce qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba sai Allah ya bai zurriyatan tayyiba domin duk dan da ya hada waɗannan sibobi din babu shakka ya zama cikin zurriyatan tayyiba sannan ya zama annabi ne daga cikin annabawan Allah kamar yadda wannan aya ta Ali Imrana ta nuna wa nabiyyan minas salihin sai dai kamar yadda muka faɗa a can ba lalle bane cewa wa atainahu al-hukma sabiya tana nufin ya zama annabi tun yana karami wasu suka ce ma'ana yana fahimtar littafin at-taura wanda da shi yake yin aiki da haka daga baya bayan ya girma ya kai girma sai Allah ya bashi ma'ana annabta to wannan sibobi da annabi ya yake da su kun ga Allah ya amsa addu'ar annabi zakariya ya bashi da wanda ya cika dukkan abin da yake so a cikin wannan kissa za mu bai cewa kullum mutum ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah ko me yake nema ya nema gurin Allah kada ya tunanin akwai wani abin da zai gagara Allah yi in dai wannan abin Allah ya gana ma zai aikata shi da haka ga annabi zakariya bayan ya ya tsufa ba ba haihuwa tare da shi amma da ya koma zuwa ga Allah ga kuma Allah ya bashi kuma ya bashi irin dan da duk wani mai bukata yake bukata to wannan yana nuna mana komawa zuwa ga Allah yayin da mutum yake da bukata sannan wannan kissa tana nuna mana annabawan Allah su ma dukkanin su bayi ne na Allah suna komawa zuwa ga Allah yanda suke da wata bukata kuma wannan kissa har wayo tana nuna mana addu'a aba ce da duk wani bawa yake bukatar ta idan ya zama annabin Allah zai yi addu'a to ina ina gani ina ga kai kaga wanda zai ce shi yanzu baya bukatar addu'a ko ya gaji da yin addu'a ko ba ruwan shi da addu'a babu shakka wannan bata ne kuma jahilci ne babu wanda baya bukatar addu'a idan ya zama har ga annabin Allah madaukakin sarki ma'ana yana yin addu'a sannan ayoyin ko kissar ta nuna mana ladubban yin addu'a kamar yadda muke ishara zuwa gare su a jiya yin addu'a boye san samun ikhlasi kaskantar da kai zuwa ga Allah kiran Allah da sunaye da sibobi kamar yadda yake amfani da rabbu wanda ma'ana ya halice shi yake renan shi ya ba shi dukkan komai to waɗannan ayoyi duk suna gwada mana waɗannan abubuwa da ke cikin wannan kisoshi din da nan ne kisar annabi zakariya da ya haya ta kare a cikin wannan sura din abinda za mu shiga shine kissan maryam wanda aka ambaci surar da sunanta in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe da dare da lafiya a inda zamu mu kenan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana wa bi da qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk